Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Magoya bayan tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya da ake tsare da shi, Omoyele Sowore, sun yi zanga-zanga a wata kotu a Abuja inda ake sauraren shari'arsa. An kama Sowore da wasu 'yan fafutuka guda hudu ne a jajibirin shiga sabuwar shekara a wurin wani gangamin juyin juya hali a Abuja na neman mulkin kwarai. hukumomi sun tuhume shi da shirya taron da ya saba wa doka da kuma haɗin baki wurin aikata laifi sama da masu zanga-zanga saba'in da ke cikin fushi a jiya juma'a ne suka yi ta ihu a wata karamin kotun abuja suna kira da a saki omoyele soyere nan da nan a farkon wannan mako wani alkali da ke shari'ar ya hana ba da belin da soyere ya buƙaci sai dai 'yan sanda ba su zo da mutanen da ake tsare da su a jiya juma'a ba kana kotun ta ɗage zamanta jagoran masu zanga-zangar kulle a jayi da yake yadda a kama shi a sababin da aka kai a ranar jajibirin sabuwar shekaran ya ce za su ci gaba da yin zanga-zangar ya kara da cewa idan ba a sake shi ba to fa za su ci gaba da daukan mataki kuma hakan ya sa suka je kotun domin yin zanga-zangar yayin da ake kara damuwa akan abin da ake tunanin shugaba donald trump ka iya aikatawa a cikin 'yan kwanaki da suka rage masa ya sauka daga mulki kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta faɗa a jiya juma'a cewa ta tambayi wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaron ta pentagon game da matakan da za a iya ɗauka na hana shugaban kai harin nukiliya tunanin yiwuwar hakan ka iya faruwa shine ya sa pelosi da wasu shugabanni a kasar ne suka fara tunanin tsige shugaba donald trump daga mulki duk da cewar sauransa 'yan kwanaki kalilan ya gama wa'adinsa a ranar 20 ga watan janairu ta ce da wannan safiyar na yi magana da shugaban haɗin gwiwa na kwamitin manyan hafsoshi mark milley inda muka tattauna akan hanyoyin takawa shugaban mara tabbas birki daga ɗaukar matakan soja da kuma samun lambar nukiliya da kuma damar ba da umarnin kai harin makaman nukiliya pelosi ta rubuta a wata wasiƙarta da ta aikewa 'yan uwanta 'yan democrat a majalisar wakilai sai dai da yammacin jiya juma'a kafan labarai ta nbc ta faɗa cewa pelosi ta faɗa wa 'yan uwanta na democrat cewa an ba ta tabbaci akwai matakan kariya da za su hana trump daga duk wani yunkuri na ba da umarnin kai harin nukiliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a shugaban kasa mai jiran gado joe biden ya sanar da sauyi mai tsarkakiya akan dabarun bada rigakafin coronavirus da zimmar sake sauran zubin rigakafin ba da bata lokaci ba a halin yanzu ana rike da rabin allurar rigakafin da ake bayarwa sau biyu saboda duk wanda aka yi wa allura a farko ya samu tabbacin zai samu ta biyu a cikin makonni uku zuwa hudu nan gaba biden yana ganin ya kamata gwamnati ta daina mai da hannun agogo baya wurin raba allurar rigakafin saboda a samu zubi da dama ga amurkawa a yanzu in ji mai magana da yawun kwamitin karɓar mulki na biden tj duklo a wata sanarwa rashin raba isasshen rigakafin ka iya jawo jinkiri wurin ba da allura ta biyu a birtaniya kuma ƙasar tana nan kulle yayin da cutar ke ƙara ta'azzara za a iya danganta wannan batun da sabuwar nau'in coronavirus da ke yaduwa cikin gaggawa wannan sabuwar coronavirus ta shiga ƙasashe da dama ciki har da amurka a ƙarshe rahotanni a wannan mako na kalaman wani babban jami'in sojan habasha cewa jami'an tsaro daga makwabciya eritrea sun shiga rikicin yankin tigiri da ke arewacin kasar ya samu tabbacin jami'an amurka da ma wasu masu sa ido na kasashen waje da suke faɗin wannan magana makonni da suka shuɗe bisa shaidar taurarin ɗan adam gaskiyar wannan batu ita ce tun daga farko dukkaninmu muna sanye da eritrea na da hannu a ciki kanin shigar eritrea ba ta yi ne domin gyara in ji a White world markel wani shehun malami masanin tarihi da kuma nazarin ci gaban duniya a jami'ar queen a kingston da ke jihar ontario a canada tun da farin rikicin a arewacin habasha a cikin watan nuwamba gwamnatin tarayya da gwamnatocin eritrea sun musanta cewa dakarun eritrea suna shiga cikin yakin da ake gwabzawa a habasha. kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A'a ya huce. sauraro barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kanawa kanawa a sha oh, kanawa kanawa a Assalamu alaikum jama'a da fatan an wayi gari lafiya sarfilu. Mm, baba. Ya aka tashi? Alhamdulillah ya muka ji kuma da abubuwa da ke faruwa a kasar mu. Wallahi alhamdulillah ba abin da za mu ce sai dai godiyar Allah kawai. Sai dai. To Allah ya kawo mana karshen shi. Sai dai sai dai wannan wakar da ke bugawa ta a shashayi. Ai da masu kallo na gani da sun ga yadda ake rawa a shashayi. me kake son ka faɗa kenan a'a ni ne ban ce komai ba ce dai da masu da bidiyo ne ana gani da an ga yadda ake rawa a shashayi shayi kai a shashayi shayi fa ba wai a'a to ai ba komai a dai shashayi din eh babu wani shayi ai ba wani abin laifi bane da shi shayi abu ne mai kyau ni kaina da ganin masoyin shayi ne ina shan shayi sosai da sosai Allah sarki Allah sarki shi yasa ka iya rawan shan shayin park mun zo gurin an zo gurin an zo gurin <laughs> to sanna baba to sai dai yau sai dai yau yau mazaje ne a gidan haka ka san batu da mazaje ba kowa ke son ya ji ba wato shi wannan yadda aka yi shi da matarsa ce suna a gida mm. ita abin da ba ta so ta ji ana mazaje maza maza garin dutse maza to ai kamar kamar bayar da girmamawa ne ga mutum ka kira shi irin wannan sunan wato ya cika namiji mm. to ita wannan ba ta so akwai randa ta taba mai kakeji a kun kai sake faɗan maza garin dutse a gabanta to da ya haɗu da abokinsa sai abokin ya ce maza zai ce garin dutse da ya juya ya hango ta ta zuba mai ido ya ce da ya kara cewa ya ce maza ya ce maza garin kwaki a lalle hmm. to shi ne iri da yau yawwa na fahimta na fahimta aha to Balar sarfilu mun tashi akwai wasu 'yan taya murna na aure na san kai ma akwai wani a hannunka eh akwai guda a hannuna wanda to to bari in fara da wannan sai kai ma ka zo da naka to wannan gayyata ce na zuwa daurin aure daga malam nuhu babaji dajin general manager bauchi state cooperative federation na 'ya'yansa guda biyu da suka hada da farisatu nuhu babaji da kuma Khadija Nuhu Babaji da ake kiranta Ummi wanda za a yi a yau Asabar an jima kaɗan dan da hantsi da misalin karfe goma sha ɗaya a kofar gidan dawakin dajin a garin dajin. To Allah ba da zaman lafiya da kuma arziki. Amin summa amin. To ga wani saƙon ma na ɗauran aure shi kansa wani ɗauran auren a yau ake yansa. Wato muna taya murna ga iyalan Alhaji Bello Altina Argungu bangon Kabi da iyalan alhaji usman idris koko wato suke gayyata ɗaurin auren 'ya'yansu na ja'ati bello altini bangon kadi da angonta faruk usman koko da za a yi a yau asabar da karfe biyu da rabi na rana a gidan bangon kabi sabuwar abuja argungu to baba sai mu ce allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zuriya ɗaya ba Amin sun amin to daga ƙarshe sai kuma wato ta yi murna kenan ga iyalan Dikko ƙarƙashin jagorancin Ustaz Armiyau Idris Dikko a Kumasi na ɗaurin auren Tanimu Muhammad Dikko farin zaki kenan da amaryarsa Zainab Abdul Jabbar Z-Baby wadda za a ɗaura gobe Lahada a unguwar Sawaba kana za a yi liyafa a asawasi community center a birnin kuma suke nan duk dai da waɗannan auratayyan da waɗanda aka yi ma ba mu da labarin su don allah ba da zaman lafiya amin ya allah to bari mu shakata da wannan faifan sai kuma gaishe-gaishen sakon abari huce ga masu raro kowa ba. Haka. To masha Allah to da farko dai ga wani sako da Muhammad Salisu wato Muhammad Salihu kaura na mu da zamfara ya aiko. Wato da farko dai ya ce yana da gayar daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka to gaba ɗaya muna amsawa. sai kuma gaisuwa ga sanato sabi ya'u kaura da honorable abdullahi yahya kaura da hafiz balaraba gusau da 'yan baban husara gusau da alhaji mele yusufari da nasiru Sabu gusau da kuma muhammad shehu mararrabar kuni ne sai kuma usman manika mai ruwa road kuntuwa da kuma abubakar kawo girgir sai kuma murtala angon daura aka yi a cikin gashe gashin nasa ma ya ce da kuma ɗaukacin majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu ɗaure na moda da fatan sun gudanar da shagulgulin bikin sallah cikin ƙoshin lafiya wato wannan kaga wata majalisa ce da su ya kamata in shiga majalisar nan ba ba eh, kai da ciyaman a'a kai da kyaban majalisa an naɗa maka ba kungiya ta ba komai ba bari su ji bari su je ka je da za ku kare da su ni dai ina neman a bani wato abin da ake cikewa Ko da wakili ne yawa da wakili ne na ku to shi ke da tayi kan ai abu ne mai muhimmanci ka Allah sarki to bari ni ma in shigo da wannan gaisuwar da ta fito daga babawo mato mai addu'a a jihar katsina kenan ya ce da bari ya huce don allah ku isar min da sakon gaisuwa na zumunci zuwa ga da farko ahmadu rabe yan juna da abdullahi laki funtuwa da abdulaziz dan boga mai aduwa da kuma usman manika mai ruwa road funtuwa da muhammad babalala kabaru sai kuma murtala ibrahim zangon daura da abubakar lawal abubakar daura da lawal sadi daura sai kuma shamsuddin muhammad kargi da muawiya musa musawa sai kuma fa'ilo dallaji mahuta da abdullahi doron baga ya ce da grace alheri abdu da murtala faruk sanyinna da baba yaku makeri da sarki bai ce sarki shayi ba da kuma sarfilo hashim kuman <laughs> <laughs> to baba ga wasu kuma yan gaishe-gaishe wato gaisuwar mu ta farko ta je ga Halad Musa Mele wato Honorable Halad Musa Mele da kuma Honorable Daniel Inuwa gidan shanu da ke dorayi a kanan dawo sai kuma Bashar Dahir Dambacen Gumel akwai kuma Manir Uba Gumel sai kuma iyalan mai girma dan makoyan Gumel Alhaji Hashim da suka da malale da zulai da kuma gadatu sai kuma hajiya uwani da aka fi sani da mami da fatan sun ji kuma sun waye gari lafiya. To akwai wannan gaisuwa kuma da ya fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwati barikin ladi jihar Filato. Ya ce da Allah fili a bar ya huce ku yi kokari ku isar min da wannan gaisuwa zuwa ga abokina Ibrahim Musa Wada da JT Love wato JI Kaduna kenan da kuma 001 Rago Muci Planning a Shiba Gidan Akwati. sannan kuma da adama baban gida ayiku fulanin gindin akwati da kuma mahmud dan yarbawa makanikin mashin gindin akwati da abbas lawal mai shago yalwa da kuma matana maimuna sai kuma alhaji ali maiduguri daga nan birnin new york wani mai sauraren sashen hausa da murya amurka ne wanda ya kwashe sama da shekaru arba'in yana sauraren murya amurka kuma yana sauraren shirin a bari huce da kuma alhaji lukman abbas wato shugaban luke spring water kenan da kuma malam zakari yawo mai aski a birnin new york cikin kunci har da 'ya'ya cikin kunci yau sakonnin gaishe-gaishe da suka fito daga wato isuhun dila faki jihar kaduna na farko ya miƙa gaisuwarsa ga mai martaba sarkin faki hakimin faki alhaji jafar aliyu da mai martaba sarkin hausawan garejin olade alhaji Rabi Ugora da alhaji muhammadu kwasau faki da alhaji ɗahir ɗanju faki da gali siraja faki da inuwa lawal faki da alhaji bashar faki da magaji gadan kaya faki da abdullahi ariyalla faki da al'umma garin fakin jihar kaduna baki daya yau wani sai in ce ai gwanna mu ce al'umma baki daya eh. <laughs> to dai da fatan dai dukan wanda a mika gaisuwar da su sun ji lafiya kuma wanda ya aiko da wannan sakon shine isu hundila faki a jihar kaduna to ma dalla a gaida isu hundila sai dai ka san irin wannan wato inkiya da ake ba matasa wannan Ka san ba kasafai ne wato aiki ya kamata a yi riko da shi ba saboda akwai wani wuri da mutum in ka kai baka da bukatar irin waɗannan sunayen wato wani labari ne da na samu shine ina irin a makaranta akwai wani da aka samu mai gudu mm. ka gane shi gudu gudu yake a makaranta wato duk yadda aka za irin tsere an san shojan gudu wato ake cewa kamar ya ci kafa kare ko eh shi ya fi karfin kowa ne sai yasa akwai ma akwai akwai waɗanda kan ce masa akuya akwai wanda ke ce kan ce masa kare saboda irin duk yadda aka tashi sai ya wuce mutane a kwana a tashi ya zama dattijo tofa har aka yi aka yi masa daɗi to shine wani tsohon abokinsa da suka yi karatu daga nisa sun je wurin wani taro ne aka ce ayi ga mai martaba sarkin kaza kaza kaza aka ambaci sunan shi shi wannan sai ya ji sunan kaman ya so ya sani amma da ya leka sai ya ce ah wannan ba akuya ke dan ba <laughs> ya raba namun ta kaka ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mun su wato shi bai gara wannan ba eh. bai gara wani ba baba eh to a ba yana kiransa akuya ba ne amma sai wato yawa na fuskanta amma duk da yake dai suna ne na da tun da aka taso aka sani amma an ka ga rawani an kai wannan girman to <laughs> to ai saboda ya kara tabbatar da wanda ya sani ne don an yi shekaru ba a ba To tabbas ko ya sha duka a ci ga dogarawa. Ware a abokinsa da ya kawo sa wurin wannan tarin sai ce da Allah ku tafi tun baka bari dogara su tara mu gajiya ba. A kware za su tara mu gajiya. Ya ja shi suka tafi. Ai ba a wasa da wannan. Yawwa. Lale marhaban da zuwan bako. sauka eh, shi nake baki labari abokin da bai da tamka eh, insha Allah baba to duk da yake dai tsaye da ni kai na to zan wuce ba wai na yi niyyar shigowa wannan shiri bane domin mi ba da na to maka da labari to amma idan zan sake dawowa na alkawari zan to da labari sai mu zo mu bada labari alkawari kaya to haka dai aka alkawari kaya haka dai aka ka riga ka dau alkawari eh to masha Allah masu sarari za su zuba ido su ga abin da zaka zo musu tsarabar da zaka zo musu da ita to zan jiyan binciko labari ko kuma na ce su masu sauraron su aiko da labaransu ta din ɗin yadda suka saba aikowa to ni kuma sai in samu na zaɓo da ke ni ba ma abocin labarai ba ne sosai ba. Amma da yardar Allah idan suka aiko zamu mu kawo muku baba to kaga ko da na kawo na wasu ne to na cika alƙawari kenan. Namiji bun san fa juna. <laughs> To Malam Zarfilu ga Malama Juli ta daga mana hannu lokaci ya riga ya kawo. Shi sa a madadin Sarfil Hashin Gumel Baba ya koma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama. In sha Allahu sabon mako za ku je mu dauke da wani sabon shiri. A huta lafiya. Salamu alaikum. haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.